بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa آله وأصحابه أجمعين وبعد ‘yan uwa masu kallo da saurare yana mana gaisuwa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau cikin ikon Allah madaukakin sarki muna ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1442 hijirar fiyayyen halitta annabin rahama Nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa garin madina wanda cikin ikon allah yau mun kai azumi na ɗaya yan uwa musulmi kamar da kuke ji da gani wannan wani shiri ne da zamu gabatarwa dan takaitaccen muntuka wanda wani bawan allah mai suna mubarak umar ya ɗauki nauyin gabatarwa wannan mubarak umar din dan kuma masu harkar shirye-shiryen fina-finai muna roƙon allah ya sa sakamakon wannan karatun a mazaje ka daina kwamadi ka shiryu da kai da almajiran ka ku dawo majalisin islamiyya a dinga karatun alkur'ani da karatun hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar bai da allah ya baku gurin a sarrafa fina-finan ku ta dawo ta koma kamar yadda kuke ababen da zai ɗauki hankulan mutane ya dawo ku ringa karantarwa kamar irin yadda muke yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mu da ku gaba daya Allah sa san je wannan karatu ka daina komadi ka dawo ka fara wa'azi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa musulmi duk wanda yake da tambaya game da abin da ya shafi wannan watan na Ramadana game da sallolin sa ko falalarsa ko dai waɗansu matsaloli masu fa'ida da suka shafi azumi zai iya turo mana tambayar kai tsaye ta YouTube bayan ya kalli bidiyon ya rubuta tambayar tambayarsa a cikin comment ko kuma ya nambar waya take jikin tibin ka ka yi amfani da ita gurin kira ko gurin turo sako insha Allah subhanahu ta'ala na tambaya kuma in Allah ya so da zamu amsa kuma kullum za a gabatar da wannan program din insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka sani yan uwa muna cikin watan azumin Ramadana wata mai girma wata mai albarka mun dai san azumi wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta yana daga cikin rukunan nan guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya ce sai in ka shiga su ne kake musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kara mana imani shi azumi da talaka da mai kuɗi duka an wajabta ba maganar bace irin ta zakka ko magana bace irin ta hajji wajabci ne da yake istigra watan na wajibi akan kowa Qur'ani ya gaya mana yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani Allah madaukakin sarki ya wajabta azumi akan ku yi shi dole ne kamar yadda ya wajabta shi akan waɗanda suka zo gabanin ku ba dan kuma ba sai dan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa a gaba Allah madaukakin sarki ke cewa fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ya kasance bai da lafiya ko yana cikin halin tafiya a cikin wannan wata an ba shi dama ya ajiye azumin bayan watan azumin ya gabata sai ya ainihin dawo ya rama wannan azumin sannan wani azumi abu ne mai matukar tarin falala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda aka samu daga Abu Huraira wanda Imam Muslim da Imam Imam Bukhari duka sun rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da watan azumin ramadana ya same shi yana mai imani kuma ya samu azumtar watan Allah zai gafarta masa abin da ya na daga zunubansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu haka an saka samun hadisi wanda aka samu daga Abu Hurairah dai amma Imam Muslim ne ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Hurairah yake cewa na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana lalle manzon Allah tsira da aminci su kar tabbata a gare shi ya kasance ya kulu yana cewa as-salawatul kams sallolin nan da ake yi guda biyar a yini wal juma'atu ila juma'a to ga wata juma'a zuwa wata juma'ar matakar kana sallah guda biyar a yini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai gafarta maka zunubai da kai tsakanin waccan juma'a zuwa waccan juma'a din wa ramadanu ila ramadana sannan kuma daga ramadan din da ya gabata zuwa wannan ramadan din da yake ciki idan ka azumci wancan ka azumci wannan abin da kai na tsakanin wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukhaffiratun bainahunna ma'ana abin da yake tsakanin waɗannan ramadan din da wancan ramadan din ko tsakanin waccan juma'a zuwa waccan juma'a din Allah madaukakin sarki zai kankare ma zunuban idaj tanabal kaba'ira amma idan ka nisanci aikata manya-manyan laifuka manya-manyan laifuka irin su zuna irin su caca irin su shan giya da sauran di manya-manyan laifuka inda ka kaurace manya-manyan laifuka to ƙananan laifukan da ke cikin ainihin wannan shekara din to in Allah yadda Allah zai gafarta maka shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace watan Ramadana wata ne mai dimbin tarin falala zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a hadithin da aka sake samu daga Abi Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim su ma suka rawaito shi zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakala shahru Ramadana idan wata Ramadana ya shiga zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa futihat abwabus samai Allah yana buɗe kofofin sammai wa ghulliqat abwabu jahannam sannan Allah ya rufe kofofin wuta wa silsilati shayatin sannan kuma a kulle shaidanu a kama su duka a daure wa fi riwayatul li muslim a ɗaya riwayar da imam muslim ya rawaito hadithin abi hurairah yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci su kar tabbata a gare shi yace idza jaa ramadan idan watan ramadan ya zo futihat abwabul jannati Allah yana buɗe ƙofofin aljanna wa gullikat abwabun nar sannan a kulle ƙofofin wuta wa suddifat uh, wa menene a ƙarshen hadisin mazala sallallahu alaihi cewa wa suffidat wa suffidat shayatin sannan kuma shaidanu duk aka masu a gaggarkame su da haka yan uwa ko babu watan azumin ramadana watan ramadana wata ne mai dimbin tarin falala mai darajoji sosan gaske wanda ake da bukatar dukkan wani musulmi ya lizimci ainihin ibadu masu yawa saboda wannan hadithin na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ana buɗe kofofin aljanna sannan kuma a rufe kofofin wuta ai bayani ne mai ɗimbin falala wanda yake nuna cewa kenan ƙofofin rama Allah yake buɗewa na azaba kuma ya rufe su domin yawa bayan sa gafara muna roƙon Allah ya taimake mu akwai wani hadisi da aka samu daga saha radiyallahu anhu ya ce anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kala azala tira da minci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna fil jannati baban lalle a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu ana cewa wannan kofa din arrayyan ma'ana sunanta arrayyan yudkilu minhu sa'imuna ana shigar da waɗanda suke masu azumi yawmal qiyama a ranar qiyama a cikinta la yadkhulu minhu ahadun ba wanda ake shigar da shi wannan kofa din ghairuhum in banda su masu yin azumi yuqalu aina yuqalu sannan a ce musu aina sa'imuna ina masu azumi suke fa yaqumuna sai su miƙe ko kuma mai mutum ne kai masu azumi su miƙe sai a ce ku shiga aljanna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum ba wanda zai shiga cikin wannan aljanna din in ba su ba wannan kofar ta masu azumi ce su kaɗai ne za su shiga cikin ta muna roƙon Allah ka taimake mu so da haka yan uwa dai wannan kaɗan daga cikin falalolin azumi da albarkoki masu yawa da ke cikin azumi in allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu fara karatun daki daki me ake so mai azumi ya yi me ake so mai azumi ya nisanta menene abin da yake rage ladan azumi menene abin da yake bata azumi dukkan wani abu da yake na falala ta azumi insha Allah za mu rinka magana akai in Allah yarda gobe da ikon Allah madaukakin sarki za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya amma yanzu a takaice na dan mana shimfiɗa ne mu san cewar azumi wata ibada ce da Allah madaukakin sarki ya hukunta ta ya jabtata sannan kuma yake santa sannan masu yin azumi kuma da irin darjoji da falolili irin nasu da Allah madaukakin sarki ta tala muhallin shahid da hikimar da ita ce dukkan wata tambaya da kake da ita game da abin da ya shafi addinin musulunci ko kuma musamman game da abin da ya shafi azumi a maganar kiyamul layl ce maganar azumi ne mai kira ta azumi an baka dama za ka yi turo tambayar ka insha Allah subhanahu kuma za amsa ta kuma amsa za ta je zuwa gare ka da wannan nake cewa aqulu qawli hada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na gaba insha Allah